duk wacce ta gaya muku cewa aure daɗi gare shi ko kuma aure idan ka je ba za ta ɓata maka rai ba kayi karya yau ni zan gaya miki cewa duk wanda ya ce miki zaman aure ba zaman haƙuri ba ne ya ruɗe ki kuma ya yaudare ki ku je kuna expecting kullum a faranta muku rai kar ku je kuna expecting kullum kai ne daidai ba wanda zai ɗaga ma murya no wata rana dole sai ka yi kuka ba wai don ba a son ka ba ne saboda me zo mu zauna zo mu saba yanzu auren sha'awa ake auren marmari watakila ba ta da freedom sai ka ji suna ce bari in aure a sake ni in samu freedom in je duk inda zani wasu abin da ya sa suke aure kenan wasu kuma za su ce a cikin kawaye na kowa aure ni ma bari in je in yi bayan na gaji in ce zan fito ina nan dai da lakanin nan na taɓa yin aure kuma ni ba zawara ce ba wacce uwa da take fata yarta ta shiga gidan aure ta fito babu amma me kin ɗauka wannan abun cewa idan na fito idan na yi aure na fito I will have freedom zan iya yin duk abin da na ga dama to idan za ki je gidan ba za ki yi abin da ya kamata ba me za ki yi a wurin kina tarawa kanki zunubi kina cutar da kanki yanzu matan nan da na gaya muku abin da ya faru da ita na yi nadamar a ce wanda na sani ne abin nan ya faru da shi wallahi na yi nadama amma kun san me na ce mishi saki ba shi ne hujja ba saki ba shine mafita ba idan ya sake ta taje, ta ci gaba da iskancin kenan idan ya sake ta da wuya a samu wanda zai aure ta yanzu mai wa yayuwanta